da kuma abubuwan da suka shafi lafiya ta jikunanmu muna roƙon allah su subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata amin sun amin to magani baya yawa in dai akwai cututtuka to magani bai yawa hikimar haka shine kowane mutum da irin jinin shi mu masu faɗin magani haka ba jinin mutane muke gwadawa ba mu gane menene matsayin jininka sannan ba rayuwa muke a ƙasa guda ba ba kuma rayuwa muke a garuruwa ɗaya ba yanzu nan inda nake magana a wani garin yanzu dare ne ko kuma wani garin yanzu su tashi bacci ba ko kuma wani garin yanzu safiya ce to ya danganta ga yanayin mutane da yanayin ɗabi'ar guri da yanayin abubuwan da ake amfani da su a ko'ina ba wai lallai bane idan kai aka baka magani kana da nijar wanda yake najeriya shin an ba shi mishi misali na kawo inda muka fi kusa dalili na nan ko shi ne nan najeriya bangaren abin da ya shafi daga aka ce kano abin da ya yi kudanci na najeriya za a ga waidar su daban take kano ita ma ta ɗan shafi waidar katsina katsina amma tana ɗan dan waidar kaduna kaduna kaɗan misali to waidar da take nijar za ga akwai zafi to akwai maganin da in aka baka kila kai ba zai ba ba misali nake kawa Kuma kawo ɗan najeriya ta masa misali akwai maganin da za a ba ɗan nijar ya mishi kai da kake cikin sanyi ba zai maka ba shi yasa kowane lokaci idan aka samu fa'ida ta magani ciwo ɗaya za mu iya ba da fa'idan magani a kan wannan ciwo ɗaya so goma ko fiye da haka daga an samu ya'ani wani taimakon magani wanda ko mun taɓa faɗar fa'idarsa to za mu iya maimaitawa domin duniya ce take gani ila ka yi wancan bai maka ba ko kin yi wancan bai maki ba sai kika ji an karrara wani to za ki ɗaukar shi ma ki ma ki ga abin da Allah zai yi la'alla akan wannan ɗin shi ne za ki samu abin da kike so ko za ka samu abin da kike so duk macen da take da matsala ta kansa na nono ko sanyi na nono wanda yake fito da kullutu a ciki wanda wasu za ji ana cewa sai an je an yi aiki an cire kar ku sake ku ɓata ma kanku lokaci ko ku kashe kuɗaɗenku ga magani na da yarda Allah a cikin gidajenku duk yadda nonon ke yake zafi ko ke ciwo da kununu da sauransu ku je ku yi wannan haɗin da zan baku alaban shi idan kuka jarama duk abin da kuka gani to daga baya kuna iya zuwa asibiti misali duk mai fama da wannan ciwo ko dai ƙulutun ya fito ana ganin shi ta shi ko kuma mace tana jin ƙulu daga ciki ko kuma tana jin ƙaiƙayi da sauransu me za a samu ganyen zaitun za a samu busasshen ganyen zaitun sai a daka shi idan aka daka shi sai a rika ɗibar rabin karamin cokali ana zuba shi a tafasasshen ruwa da safi in ya dan sha ya dan abin ga ya sauka sai ta sha da yamma idan aka tafasa rabin shi ma ya dan sha kaɗan sai ta yi amfani da shi wannan ita ce hanya mai sauƙi ta yadda za ku narkar da duk wata kansa ko wani ciwon nono da yake tare da ku duk kunun da ya yi in allah da aka yi wannan haɗin a misali a ce a yi tsawon sati biyu kwana goma sha hudu to in allah da duk inda wata kansa ko wani ciwon mama yake za a nemi shi a rasa da yarda allah ganyen zaitun sannan idan ya yi fashi ko ya yi miki a rika ɗibar garin ana barbaɗawa a wannan guri da ya miki muna fatan za a gwada idan kuma a gwada a ga yayi to a sanar da al'umma na biyu da suke su masu gwada kana a da subscribe da sharing da comment ma'asala